gubarar mallakar miji ta musamman akwai amfanarwa mai tarin yawa 'yan uwa mata yadda ake moran miji yadda zamanki da mijinki zai yi matuƙar daɗi wata rana wata matar wani sabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarabe ɗansu da rashin lafiya mai tsanani a lokacin sahabin manzan Allah ya fita ya bar gida saboda uzurin shi dawar shi ke da wuya Allah ya karɓi rayuwar ɗannan nasa farkon abin da ya fara tambayar matar tasa yaya yaro na da jiki sai ta ce mai gida yaranka ya samu nutsuwa a lokacin da ya dace ya same ta yana da kyau ku fahimta allah ya ɗauki rayuwar shi amma bata furta mai cewa ya rasu ba domin tabbatar da farin cikin shi kawai dai abin da ta ce masa a nan ya samu nutsuwa a lokacin da ya dace ya same ta sai mijin nata ya yi tunanin cewa warkewa ya yi duk da sun yi rashin ɗan nasu haka ta yi hani ga kowa da ya faɗa wa mijin nata face ita dama kuma ta yi kwalliya sai ta jawo shi a jikinta sannan ta ɗauko abinci da abin sha ta bashi bayan ta fahimci ya ci komai ya ƙoshi sai ta jawo shi a jikinta sai da ta sa ya saduwa da ita bayan sun gama gari ya waye da safe sai ta ce mai gidana idan aka baka bashi ma'ana rance kuma mai shi ya buƙaci ka bashi shin za ka hana sai ya ce mata a'a sai ta ce to aje a yi jana'izar ɗanka sai kawai ya ji ba daɗi amma ba sosai ba tare da mamakin irin farin ciki da suka yi tsakaninsu kamar ba a musu rashi ba sai ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari sai manzan Allah ya ce amma kun yi angwanci da daddare sai suka ce eh sai manzan Allah ya ce to Allah ya sa albarka a cikin saduwarku sannan kuma za ku ƙara haifar ɗa namiji wata ruwaya ta zo sai da yaron ya haifi yara guda tara mahaddata alkur'ani ku zamo masu ɓoye damuwarku domin faranta ma makusantanku shine abin da huɗubar take karantarwa